بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد a yau darasinmu na biyar kenan a cikin karatunmu na al-muqaddimatul izziya a kan fikihu a bisa matabar imam malik rahimahullah za mu tashi fasali na gaba a cikin wannan a cikin fasalin kitabu faslun tarihin yau ashirin da tara ne ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da dari hudu da talatin wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan biyu na shekara ta dubu biyu da takwas a da tara ta miladiya za mu tashi fasali da yake cewa ta jibu izalatun najasati an thawbil musalli wa badanihi wa makani a babin shine ya ce gusar da najasa tana wajaba daga tufar mai sallah da jikinsa da makanin da yake yin sallah wannan ya yi bayani akan wato wannan babin ya kulla shi ne akan hukuncin izaratun najasa kawar da najasa bayan ya yi bayanin menene waɗanne abubuwa ne suke najasa waɗanne abubuwa ne kuma suke ba najasa ba mun ambata cewa fa'idar kawo wannan babin wannan fasali shine domin ka san da in ka san abu na jasa ne to za ka san hukuncin ruwan da ya jirkita da wannan abin da ya shiga cikinsa abu na biyu kuma za ka san cewa yana daga cikin abubuwan da ya wajaba ka guji shi domin ingancin sallarka da kuma sauran ayyukan ibada da aka sharɗanta tsarki daga najasa wato sanin a tsaharatul alhabar wato sanin tsarkin dauda to nan yace tajibu izalatun najasa kawar da najasa al-izala shine al kawarwa an-najasa kuma mun san meye ma'anarta kawar da najasa yana wajaba an thawbil musalli daga tufar mai sallah wato ma'ana idan mutum zai yi sallah wajibi ne ya tsarkake tufarsa daga najasa dalili akan wannan shine faɗin Allah ta'ala wa thiyabaka fatahhir a cikin suratul muzammil muddathir wa thiyabaka fatahhir malaman tafsiri da dama sun tafi akan cewa wannan zahirin ta ne umarni ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tsarkake tufafinsa ya tsarkake tufafinsa sannan kuma a hadithin asma asma binta abi bakr as-siddiq ta zo ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ihdana yusibu thawbaha min damil hayd da تفعل ɗaya daga cikinmu mu matan muminai jinin haila yana taɓa tufarta yaya za ta yi sai ta hutuhu sun mata ƙurusuhu bilma sun matan wa wata sallifi ta kankare shi sannan ta ciccuɗa shi da ruwa sannan ta wanke shi da ruwa sannan kuma ta yi sallah a ciki ta yi sallah da shi saboda ka kaga wannan babu ma'anar a ce ta yi sallah babu ma'anar ta ce ta yi a ce ta yi waɗannan abubuwan sannan ambaci sallah bayan face cewa shi a wato sharaɗi ne na kan cewa sai ta kawar da wannan najasar za ta iya yin sallah da tufafin wato kamar kada ta yi sallah a cikin tufafin da wannan tufar har sai ta kawar da wannan najasar to daga nan ne wannan ya daga cikin dalilan da malamai suka dauki izalatun najasa daga wannan kuma da hadisin ibnu abbas na wucewar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta kaburbura guda biyu yace ana yi musu azaba azabar da ake musu ba akan babban barin wani babban abu ba ne ɗaya daga cikin su ya kasance la yastanzihu min al-bawl baya tsarkake kansa daga bawali hmm? baya kubutar da kansa daga bawali wanda ya yastanzihu din nan ya hada kubutar da jikinsa da kuma kubutar da tufarsa saboda haka wannan ma yana nuni akan wajabcin wato kawar da najasa daga jikin mutum da kuma daga jikin tufarsa wa badanihi da jikinsa jikinsa shi ma wannan ga umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi ga mace mai yin jinin istihaba hmm? yace ighsili anki dama wa salli anki dama wa salli ki wanke jini daga gare ki sannan ki sallah wato ma'ana wannan jinin hailar tun da najasa ne ba za ta yi sallah da shi a haka ba har sai ta wanke jikinta wanda ki ne ma'ana shirar wa makani da makanin da zai yi sallah inda mutum zai yi sallah shi yasa ne annab sallallahu alaihi wasallam yayin da wani ba kauye balaraban kauye ya zo ya fitsari a cikin masallaci sai annab sallallahu alaihi wasallam ya ce ariqu alaihi dhunuban min alma dhanuban min alma ko sijilan minalma, min alma ku kwarara masa guga guda na ruwa to guga bisa al'adarsa guga a wancan zamani kamar kusan bokiti yake saboda haka kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni tare da karancin ruwa da ake yi amma ya ce a ɗauko ruwa a zuba wannan ya nuna kan cewa tsarkake wurin da ake yin sallah shi ma wannan wajibi ne kuma sharadi wannan su dalilan da yasa malamai suka tafi jamhurin malamai suka kusan malamai suka tafi akan cewar wajibi ne mutum ya tsarkake jikinsa da tufarsa da kuma wurin da zai yi sallah idan ya zo yin sallah wahuwa mata تماسه أعضاؤه a وهو ما masjidan wa tahura an sanya mun kasa ga baki ɗaya ta zamanto masallaci da kuma mai tsarki mai tsarkakewa eh, to ai kasa kasa wato ma'ana aslan kasa mai tsarki ce amma wannan baya nufin kan cewa ba wani nufin kan cewa idan aka ga najasa akan kasa ba shikenan kasa ta tsarkake najasa tunda inda haka ne ba zai ce a zuba a cikin bawalin a arabi ba eh, wato asali idan ba asalin kasa akan tahara ne don haka idan ka zo a gida a gida ko kuma ka shiga wani waje asali kawai ka ɗauka cewa wajen yana da tsarki har sai ka ga dalili akan rashin tsarki akan najasa wato al'asul fil asha at-tahara ka hukuncin cewa akwai najasa a waje sai ka ga alamunta sai ka alamunta ko kuma a suwar wanda yake ɗaya daga cikin suwar da malamai suke faɗa wanda yake ba yanzu mu shiga cikin su ba shine wato taglibul galibi ala zahir ka rinjayar da abin da yake shine galibi akan abin da yake shine asali yanzu kamar alal misali mace wadda take mai goyo wadda take tana da tufa da kowace yaranta suna tare da shi kaga in ta tashi ana neman tufar sallah kaga ba za ta ɗauki tufar da take goyo da shi ba ta ce za ta yi sallah a ciki har sai in ta tabbatar kan cewa babu najasa a jiki domin asali galibi akan wannan tubar ya zama to akwai najasa to wannan sura ce ta tadlibul wato ka rinjayar yadda abin da yake shine galibi akan asali asali dukkan tufa mai tsarki ce to amma wannan asalin wani abu ya yi mu'araba da shi ya saba masa shine abin da yake shine bisa abin da yake shine galibi na rayuwar mutane hmm. kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ne yace kada ku sha ruwa a cikin kwanukan shan ahlul kitab kaga asali kwanukan shan su masu tsarki ne tunda dukkan wani abu tsahiri ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana saboda taglibul ghalibi saboda rinjayar da al-zahir ala al-asl domin zahiri shine cewa wannan kwanukan nasu da ƙwarran nasu da da ƙorukan nasu suna shan giya a ciki suna dafa al-khinzir a ciki saboda haka galibi na jasa ne to nan sai aka rinjayar da abin da yake galibi akan abin da yake shine asali eh, da haka wannan kasancewar dan ah, kasa tana nan haka yake kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa asali na kasa tahara ce da haka idan kana tafiya ka tsaya a cikin daji za ka yi sallah ba sai ka sa kafet ba kawai sai ka sallah a doron kasa sai in har ka ga alamu najasa a wajen da za ka yi sallah sai ka kawo daga inda za inda yake da najasa ne wa huwa ma tamasuhu a aba'uhu me ake abinda ake nufin da makanul musalli shine ma tamasuhu a aba'uhu wurin da gaban da yake yin sallah da su suke taba shi ba wai ba wai inda inda zaka rufe inda sujada ka zaka dauka ba shine makanul musalli makanul musalli shine duk inda jikinka zai taba saboda haka da inda kafa tafin kafarka za su taba yayin da kake tsaye da inda ka za su taba in kai sujada da inda hannayenka za su taba in kai sujada da yanda goshinka da hancinka zai taba in kai sujada saboda haka da za ka yi sallah akwai najasa wanda sai idan ka sunkuya ne in ka sunkuya zai zama to kan cewa najasa tana karkashin cikinka in baka taba ta ba wannan sallar ka bata ba domin wannan ba bai zamanto makanul musalli ba makanul musalli ma tamasuhu a aba'uhu inda inda wato a gabobin masallaci suke tabawa yace idza kana zakiran laha qadiran ala izalatiha Idan wannan sharadi ce wato kawar da najasa wajibi ne amma ba mutlaqan ba da sharadi sharadin ya zamanto zakiran laha yana mai tuna da jasar wato ba mai jahiltar ta ba kuma mai manta ta ba qadiran ala izalatiha yana da ikon gusar da ita sharadi biyu ya sanya wato baya wajaba akan mai sallah ya kawar da najasa daga jikinsa da sauran abubuwan da aka ambata sai da waɗannan sharaɗai guda biyu na farko ya zamanto yana sani yana tuni da ita da haka wanda ya yi sallah alhali bai san akwai najasa a jikinsa ba wannan za a ce sallarsa ba ta yi ba sai bayan ya idan da sallah sannan ya gana jasar a jikinsa mai hukuncin sallarsa sallarsa tana nan shi ya sama hatta a matsalar imam malik da ya ce ya rama sallah a Adafin wakti ya rama matsawar lokacin sa'iwa to ya rama sallar a cikin lokacin wato matsawar lokacin da bai fita ba ta jihar istihbabi ne mustahabbi ne ya rama amma asali sallarsa ta riga ta yi haka dalika idan kuma ya san da najasa a jikin tufarsa ya san cewa wannan wannan tufar lokacin da ya to halin tafiya ya tsaya ya yi bayan ya tsaya ya bawali babu ruwa bai gama yin tsarki da hoge ba kuma ya ji kamar fitar bawali a jikin tufarsa ya tuna da wannan akan tufasa ta jikin jikinsa kamfansa amma sai ya manta kwata-kwata ga baki ɗaya manta aka zo sallah kawai sai ya alwala ya sallah abu zaune yana yawan faruwa to wannan shi ma hukuncinsa kaga bai kawar da najasa ba ya yi sallah da ita bai kawar da ita daga jikinsa ba daga tufarsa ba amma me yasa bai kawar da bai kawar da ita ba nasiyan laha ya manta mantawa yi to a nan wajen ya zamanto ya saba a sharaɗin yin sallah ba an yafe masa wani dalilin wannan kuwa shine ne Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wata ran yayi sallah shi da sahabbai yana cikin sallah sai suka ga ya cire fadansa takalminsa yayi jifa da su sai duk sahabbai su ma suka cire takalmin su suka jefar bayan ya idar da sallah sai ya ce musu me yasa kuka jefar da takalmin ku suka ce ra'ainaka ne na alai mun ma mun ga ka jefar da naka ne sai ce jibril ne ya zo ya bani labari Annabihima, ma qadara cewa akwai dauda akwai najasa tare da su shi ne jefar da su to kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake sallarsa daga farko kaga ai bai san da najasar ba ko sai da jibril ya gaya masa bai san da ita ba saboda haka bata bata sallarsa da yayi ba tunda bai fara sallar daga farko ba inda idan wajab inda wato yana wajaba mutum ya kawar da najasa ko da bai san da ita ba to sai a ce da a lokacin nan sai a ce yayi sallama ya sake fara sallarsa tun daga farko to amma kasancewar ya ci gaba da sallar yayi bina'i ya nuna cewa kenan juz'in farko da yayi na sallar ya inganta menene yasa ya inganta dan ya nuna cewa ba dole ne a kawar da najasa ba a'a kawar da najasa dole ne saboda yanda hadisan da muka ambata na umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam amma abin da yasa nan bai wajaba a kansa ba shine abin da yasa nan bai waje ba saboda bai san da najasar ba sai da aka sanar da shi to don haka hukuncin mai mantuwa da hukuncin wanda bai sani ba duk hukuncin su ɗaya ne sharadi na biyu qadiran ala izalatiha ya zama to yana da ikon kawar da najasa yana da ikon kawar da ita idan alal misali mara lafiya ne akan gadon rashin lafiya an kawo maka faifai ya yi taimama zai yi sallah wanda yake kawo masa faifan nan ya yi tafiyarsa ba wanda zai zo tare da shi ya canza masa kayansa wanda yake akwai najasa a ciki kuma shi akan kansa ba zai iya canza kayan ba to nan wajen shi ma sai ya sallarsa a haka domin ghairu qadirin ala izalatiha ba shi da ikon kawar da ita dalilin wannan ko shine la ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum abinda na umarce ku da shi inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi shi gwargwadon ikon gwargwadon ikon sa yayi abinda da yake gwargwadon ikon sa yayi taimama amma abinda da yake ya hau nan ba zai iya ba saboda haka sai ya yi sallah a wannan halin shine abinda da yake da iko yi sallar sa a wannan halin shi yake da iko yi wa haka za za ka kiyasa duk wanda yake cikin irin halin wannan wanda zai zaman to kan cewa ba zai iya amfani ba zai iya kawar da najasa daga jikinsa ba kamar wanda yake yana sallah najasa ta fado a kansa amma yana cikin halin da yake ba zai iya kawar da najasar ba saboda kasancewar ciwo ba zai iya daga hannunsa ba ko kuma abin da yake faruwa ga waɗansu a ɗaure hannayen kamar ga waɗansu fursunoni da za ga an yi musu irin wannan kamar yan uwan musulmi da ake ɗaure su a a guantanamo ɗinnan da sauransu ba irin abin da ba su gani ba akwai wanda aka kashe wata shida a cikin wani waje sai ka ce kabari to irin wannan kaga irin wannan abubuwan duk ba shi da ikon yin su to don haka sharaɗin wato wajabcin kawar da najasa dole sai ya cika sharaɗin nan guda biyu ya zama to kana sane kuma kana tune da ita sannan kuma kana da ikon ka kawar da ita bilma'i al-mutlaq ya kawar da najasa wajabcin kawar da najasa din nan al mutlaq da ruwa wanda yake mutlaqi shine ruwa wanda yake ba tare da ba a kayyade shi da wani abu ba ruwan ɓaure ba ba ruwan coca cola ba ruwa dai wanda aka sani dinnan wanda muke bayanin sa a fasali da farko wato ma'ana ba a kawar da najasa sai da ruwa don haka idan ka kawar da najasa da abin da yake ba ruwa ba wannan bai kawar da ita ba abin da yasa ruwa ya ayyana domin shine asali shine Allah madaukakin sarki ya sifanta shi da cewa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa daga sama mai tsarki akan kansa mai tsarkakewa ga waninsa saboda haka ruwa shine mai tsarkakewa kuma kaga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi taqrusuhu bil ma ta da ruwan ta da jinin haila din da ruwa haka zalika bawalin a'rabi cewa ya kawo ruwa a zuba sai dai a surorin da ya zamanto aka yi afuwa a kansa wanda yake su kuma ayyanannu ne sun fita daga cikin asali shine kamar addalku cuta wato kankare a abin nan goge ƙasan takalmi goge ƙasan hufi takalmin hufi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rukusa mutum yayi sallah a cikin sa haka zalika fadan sa ta annalai takalmi fada sandal din nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi rukusa yayi umarnin ai sallah a ciki cewa idan mutum ya zo masallaci ya duba takalminsu idan ya takalminsu in ya ga najasa to ya ya goge shi da ƙasa sannan ya sallah a ciki kaga ba a ce ya wanke ba to wannan an yi ruksa ga najasar da aka taka ta da takalmi kawai najasar da aka taka ta da takalmi ga wanda shi wannan ba wajibi bane sai ka sanya ruwa domin da za a san da za a ce dole sai an sa ruwa an goge ga karancin takalman fata din da suke da shi a lokacin an san fata kuma in ta ji ruwa ya take yi lalacewa take yi kaga zai kai ga zuwa ga tozar ta dukiya saboda haka aka yi ruksa ga musulmi saboda addinin musulunci addini ne wanda yake lura da maslaha ta kowane janibi idan ya to cewa yin ibadar zai kai ya zuwa ga sai an tozarta dukiya sai ya to sai a kawo sauki don a tsare dukiya to saboda haka asali wajen kawar da najasa bilma da ruwa ne da ruwa ruwa wanda yake mutlaka yawanci mutane sukan yi tambaya a nan wajen shine cewar kamar mutumin da yake tufarsa da najasa sai ya haɗa ta tare da sauran tufafinsa waɗanda suke masu tsarki amma sun yi dauɗa ya ba mai wanki ya je ya wanki mai wanki ruwan da yake yi wanki da shi ma'ul mutlak ne da wani irin ruwa mai wanki yake wanki eh mutlak ne ko da ruwan omo yauwa ruwan ɗauraya shi ne mutlak amma ruwan wanki ai ruwan sabulu ne ruwan sabulu mutlak ne to amma yayin da ya wanke daudar da wani ruwan wanke ta ba mutlak ba ne da ruwan sabulu da ruwan sabulu ya wanke ta don haka abin nan sai idan ya zama cewa ya yi amfani da alma'ul mutlak wajen ɗauraye kayan nan zai zamanto ya tsarkake na jasa ne zai zamanto ya tsarkake na jasa to a wajen waɗanda suke ganin izalatun najasa ba aikin ibada ba ne saboda haka ba sharaɗi ba sai da niyya ba kamar irin wannan kana da kayanka kaje ka bamu mai wanki ya wanke kuma da ya wanke din yayi amfani da ruwan da ya dace ya wanke da ruwan sabulu sannan yayi dauraya to shikenan shi bai san cewa ya wanke najasa ba kai ba san ya wanke najasar ba to tunda ba sharadi ne sai kai niyya ba wanke najasar ya inganta tunda min babu turuk izalatun najasa suna ce malaman fiqh suna ce mata min babu turuk abin wato barin abu ne barin abu ko baya bukatar niyya barin abu baya bukatar niyya kamar zaka ce abin nan a ka yi niyyar barin zina sai da niyya sannan zai zamanto ya inganta cewa ka bar zina in ba kai ba shi kenan ko da niyya ko ba niyya in ba kai ba shi kenan saboda haka babu turok haka yake baya bukatar niyya to izaratu jasa ta wannan babin suka dauki ta wannan babin malamai suke sanya shi don haka idan dai an yi amfani da alma'ul mutlak wajen wanki ko da ba a yi niyyar ba ko da ba a halarto akwai najasar da za a wanke ba inda an yi amfani da ruwan da ya dace a cikin shari'a shine wanda muke ambato alma'ul mutlaq kawai da najasar ya inganta yace fa law azalaha bi ghairihi wa salla lam tasihha as-salah da zai kawar da najasar bi ghairihi da wannan waninsa wannan me alma'ul mutlaq wannan ruwan wa salla sannan yayi sallah da wannan tufan lam tasihha as-salah wannan sallar bata inganta ba hmm. ma'ana da zai yi amfani da wani kemikal da zai amfani da wani kemikal ya sanya ya kawar masa da najasar wannan bai zamanto ya inganta ba duk da yake yana kawar da ainihinta duk da yana kawar da ainihinta akwai wani kemikal da ake yi kamar kumfa wanda aka sanya za ka gawa to in ka goge hannunka duk maiko duk dauda za ka ga ya fitar da shi hannunka ya zamanto kalkal eh? eh kamar farazon ma eh farazon in kace zaka wanke shi da in kace kawai zaka amfani da shi ka kawar da najasa bai yi ba mm, dole sai ka sa ruwa to idan mutum ya bai sa ruwa din ba wajen kawar da najasar ya sa wani chemical ko makamancin wannan sannan yayi sallah da wannan tufan lafta sihha sala sallar sa bata inganta ba saboda sharadin eh, saboda ya saboda ya kare sharadi daga cikin sharadan sallah wa da saqata ala al-musalli wa huwa fi salati najasa batalat salatuhu idan najasa ta fada akan mai sallah wa huwa fi alhali yana sallah batalat salatuhu sallarsa ta baci idan mutum yana cikin sallah yana cikin sallah sai aka kwararo ruwa na irin aka kwararo ruwa na abin na banɗaki alhali shi kuma ya sujada bai sani ba kawai sai ruwa ya zo ya hada da shimfidar da tufafin nasa to batalar ko sallarsa ta ɓace domin ya zama domin sharaɗin ya kai amma wannan da sharaɗin cewar ya ci gaba da sallar a ko kuma ba zai iya kawar da ita ba amma idan da kamar a ce najasa ce wadda yake zai iya kawar da ita kamar alal misali ya yi su ya yi ruku'u sai ga babbar rigarsa sai ga jini a jikin babbar rigarsa jinin kuma mai yawa wanda yake wanda yake najasa ne mai yawa sai kawai ya sauri ya zara babbar rigar ya jefar da ita ya ci gaba da sallarsa da shakura da jama'a za a ce sallarsa ta ɓaci ba za ta ɓaci ba domin ya kawar da ita hmm? to amma wannan da sharaɗin cewar kawar da ita ɗin ba zai zama da aiki da yawa ba tunda inna fi salati la shughla akwai abin da yake shagaltar da mutum a cikin sallah bai kamata ka bar aikin sallah ka shagaltu da wani abu ba idan kawar da najasar zai sa kai wani aiki mai yawa to wannan ba zai zamanto ya baka damar ka kawar da najasar ba dole sai dai kai sallama ka je ka cire ka cire tufar ko ka wanke sannan ka dawo ka fara yin sallah jazur shi za ka kawo mazala sallallahu alaihi wasallam an yana yin yayin sujada a makka sai aka zo aka ɗauko masa wato tumbi da mahaifa na wata taguwa da ta haihu aka ɗora a kansa fatima radiyallahu anha ta zo ta cire ta kawar da abin daga kansa yana sujada a lokacin sannan ya ɗago sannan ya ci gaba da sallarsa bayan ya gama ya musu mummunan addu'a akan wannan abin da suka masa to saboda haka wannan waɗanda suke cewa abin nan izaratun najasa kawar da najasa ba raɗi ba ne ya daga cikin abin da suke kafa hujja da shi to na farko dai wannan hadithin a makka ne hadithin abu sa'idin al a madina ne wanda yake shine za a amfani da abin da yake na karshe na rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin abu sa'id al-khudri ya nuna kan cewa yayin da mutum ya san da najasa a cikin sallah sai ya kawar da ita kuma sannan abu na biyu shine cewar jinin da ke cikin tumbi da kuma wanda yake na mahaifa ba damul masfuh bane ba jini ne wanda yake na jijiya ba jini ne irin jinin da ke jikin nama saboda haka wannan jinin ba najasa bane wannan jinin ba zai zama to najasa ba sai dai ya zama tomin min a babin dauɗa ne eh. jawabin farko dai shine mu'tamad kan cewar annabi sallallahu alaihi wasallam an kawar da aka kawar da najasar ya ci gaba da sallah hmm. to haka zalika dukkan wani wanda yake sallah sai najasa ta ta fado kansa to in zai iya kawar da ita kamar yadda ya zo a hadithin na alaini hadithin abi sa'id al-khudri kamar inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya cire wannan takalman shi ma in zai iya cirewa ba tare da ya aiki mai yawa ba to sai ya ci gaba da sallarsa sallarsa bata baci ba don haka a cikin maganar malam da yake cewa batsalar salatuhu akwai taqyidi ba wai mutlakan sallarsa ta baci bane a'a sai idan ya zamanto ba shi da ikon ya kawar da najasar ya ci gaba ba shi da ikon ya kawar da najasar tare da aiki wanda yake kankani ya ci gaba da sallarsa wa kaza idan dakara huwa fi haka dalika idan ya tuna wa huwa fi alhali yana cikin sallah annabi thawbihi Au badanihi au makanihi najasa cewa akwai najasa a tufarsa ko jikinsa ko makaninsa yana cikin sallah sai ya tuna da jasa. ya san cewar ashe a hanya ya tsuguna da ya yi tsarki bai riga ya tsarkake tufarsa yadda ya kamata ba akwai ɗarsassun najasa a jikin tufarsa kamar kamfansa ya tuna da wannan a cikin sallah to a wannan halin idan zai iya kauce idan zai iya cire shi kamar yadda ya zo a hadithin na alain sai ya cire tufar amma in wanda ba zai iya cira ba ne kamar kamfai in ya tuna da shi yana cikin sallah to sallarsa ta ɓaci sai ya sallama ya je ya fara sallarsa ya kawar da ya je ya cire wannan tufar ya sanya mai tsarki sannan ya zo ya sallah wa haka za idan a jikinsa ne ya tuna in a jikinsa ya tuna akan cewar akwai najasa a jikinsa wadda bai wanke ba ko a inda yake sallar akwai najasa a wajen wanda yake ba zai iya kaucewa daga gare ta ba to duk a nan wajen sallarsa ta ɓaci wa idan kanar makano najisa idan bigiran da yake yin sallah mai najasa ne waje ja'ala alaihi satiran tahira ya sanya wato abu mai sutura mai suturce shi daga najasar hira kuma ya zamanto shi mai tsarki ne kamar ya sanya shimfiɗa ko guzu ko tabarma ko kafet kafifan amma ya zamanto mai kauri yadda zai zamanto kan cewa najasar ba za ta kullo ciki ba idan ɗan ya ce ba za ta yi naso ta fito ciki ba ko kuma ya zamanto yadda yake ko da ba ɗan ya bace busasshiya ce ba zai zamanto kan cewa ta tsutsuro ciki ba idan dai mai kauri ne zai hana ya zaman tukan cewar in ya sanya kamar baya babu najasar ne a inda yake tsaye ko inda yake zaune bi musallata ai kafi wato kafifan bi musallata da sa wato mai dugo uku ai sakhinan wato mai kauri jazati salatu alaihi mutlaqa sallah a kansa ta halatta mutlaqan ba tare da wani kaidi ba me yake nufi da mutlaqan a'ani lil maridi was sahih ga lafiya ga mara lafiya ko ma ga mai lafiya alama rajjahahu ibn yunus akan abinda abu muhammad ibn yunus ɗaya daga cikin manya-manyan malaman malikiya ya rinjaya wato waɗansu malamai sun ce idan ya zamanto akwai najasa aka sanya sutura wadda za ta suturce najasa to ya halatta a yi sallah a kai amma halaccin ga mara lafiya kawai saboda mai lafiya zai iya zuwa ya samu waje wanda yake lafiyayye babu wata najasa a kansu to shine ibn yunus ya ce a'a babu zancen taqiyyi da mai lafiya da mara lafiya duk ɗaya ne tunda sharaɗin da aka sanya shi ne ya zamanto kan cewar inda gabarsa za ta taɓa ba waje ne mai najasa ba in kuma aka sanya abu da ya suturce najasar ya zamanto cewa gaɓoɓinsa suna kan abin da yake tsahiri ba mai najasa an fahimta na'am wannan fasali kenan da ya magana akan kan akan izalatun najasa hukuncin da kuma da me ake yi da kuma halin mutum yayin da ya zama tokan cewar yana da najasa yayin da najasa ta faɗo masa a cikin sallah ko kuma ya tuna da najasa ko kuma liman haka zalika kamar liman yana cikin sallah sai ya zama tokan cewar an gan shi da najasa a abin nan an gan shi da najasa shi bai sani ba yana ta sallah abinsa hmm. to a nan wajen yaya za a yi kai mamu kana sallah bayan lima ta gan shi da najasa an kace subhanallah ba zai fahimci me kake faɗa ba eh? in kace eh tunda ba mu koyi ba in kace subhanallah ba zai fahimta ba sai ma ya ɗauka ziga shi kake karatun sa ya daɗi <laughs> saboda haka yaya mutum zai yi kenan na ka jawo shi kai ka shiga gaba saboda babu dalilin da zai sa ya yadda ka jawo shi babu dalili shi ne suke cewa wani yana daga cikin furu'ul hanabila cewa idan zai yiwu idan zai yiwu a nuna masa najasar ya kawar da ita hmm? kamar alal misali rigar za a iya cire masa ita ko kuma za a iya zari ta daga jikinsa sannan ya ci gaba da sallah to sai a yi duk sallar su ta yi idan kuma ba zai yiwu ba idan kuma ba zai yiwu ba to shi ma mu da ya gana jasar sallar sa ba ta ba shi kuliman sallar sa ta yi shi wanda ya gana jasar ba tunda ya san cewa sallar ba sallar ba ingantacciya bace ya san cewa sallar liman ba ingantacciya ya san cewa sallar da ake ba ingantacciya ba ce in ba shi liman ya sani saboda tun da sallar a haɗe take da sallar liman ya san cewa shi ta sallar ba ingantacciya ba ce tun da yana sallah tare da rashin cika sharadi amma shi liman bai san da haka ba saboda haka in liman ya sallama sallar liman ta yi da kuma duk mamu wanda bai gani ba su ka wanda suka gani sai su sake sallah sai dai su fita daga cikin sallar su fita daga cikin sallar wannan sura ce su fita daga cikin sallar su gaya masa su fita daga cikin sallar su gaya masa sai ya istikhlaf ya janyo wani ya ci gaba da sallah sannan su shigo su sake sabunta sallar su ai wancan ya rushe wancan ta rushe wancan ta rushe domin sallar ta zama to bila yayin da suka san cewa ba a cika sharadi ba sallah kan kantara sallah akan kamfara ai wannan ba ta da alaka da da sharadin izalatin najasa eh, ba ta da alaka da sharadin izalatin najasa domin alkantara ba ba ta da alaka kawai kasancewar ita ba muttasila bil ard ba ce hmm? eh. wato abin da zai sujada a kai ba kasa ba ne tun da tudu ne kamar gada ce to amma kasancewar ya abin nan tunda wani juz'in ta muttasil bil ardi za a iya jira wannan ba shi da alaka da izalatin najasa na'am na'am na'am hmm, hmm. eh yanzu za mu zo cikin wannan fasalin yanzu za mu zo shi fasalin fasali na biyu yufa an yasiri dami mutlaqa ana yin rangwame akan jini wanda yake kaɗan mutlakan kowane irin jini ne ko jinin haila ko damal musfo ballantana kuma uwa uba jinin da yake ma ba najasa ba shine jinin da ke cikin tsokan nama yufa anhu in dai kaɗan ne ana yin masa ana yin afuwa a kansa ma'ana idan ana yin afuwa daga wajabcin kawar da shi daga jikin mutum ko daga tufarsa ko daga inda yake yin sallah ba dole ne sai ya cire shi ba a wato wannan afuwar da aka yi zai iya ɗaukar ɗayan ma'ana guda biyu in makan cewa ba dole ne idan a ce a jikin mutum akwai jini ɗan ƙanƙani ba dole ne sai ya wanke shi ba zai iya yin sallah da tare da ya san cewa akwai jini in yana ganin sa kawai sai ya kabbara ya je ya sallah ko kuma idan ya yi sallah alhali a cikin sallah sai ya gani yana cikin sallar sai ya gan shi in kaɗan ne an yafe masa ya ci gaba da sallarsa babu komai Wani ne daga cikin ma'anonin guda biyu ƙaulan a cikin matabar imam malik waɗansu sun tafi akan na farko amma zahirin mudawwana akan na biyun ne shine cewar idan jini ba shi da yawa a jikinka kana ganinsa ko najasa wanda yake ba jini dai mu fara da tunda shine ake magana a kansa ka ga jini a jikinka ka zo za ka tayar da sallah kafin ka tayar da sallah sai ka gan shi to ka je ka wanke sannan ka zo ka ci gaba da sallah sannan ka zo ka yi sallah amma idan kana cikin sallah ka gan shi to ka ci gaba da sallah ka babu komai shine babu shine abin nan din a shine Abin abinda zahirin mu dawana yake nunawa ba wai ana nuna kan cewa idan ka ga jinin dan ba shi da yawa tunda an yi afuwa ba kuma ka je kai sallar a haka idan ka je kai sallar a haka zai zama to kan cewa baka cika sharadin sallah ba wato izalat kawar da wannan jinin ana yi maka rangwame akan rashin kawar da shi idan ka gan a cikin sallar ba wai idan kafin kai sallar ba kafin kai sallar kan wajibi ne in dai kana sane kuma kana da iko ka kawar da shi daga jikinka wannan a kan jini ne mutlaqan sawa a'ani da yadda zai fassara mata wajihun itlaq littafan ilimi yawanci in kaji sun ce mutlaƙan wato sun kawo abu ba tare da wani kaidi ba to koyaushe suna nufin akwai waɗansu abubuwa da suke buƙatar bayani yawanci za su bayyana idan kamar littafai ne waɗanda suke an yi su masu sauƙi ga ɗaliban ilimi waɗanda suke kuma marasa sauƙi sai dai ka tsaya ka yi amfani da tunaninka da kuma ka yi karatu mai nisa watakila ma abinda zai bayyana wannan ɗin a cikin magana ne sannan ka ƙwaƙulo abinda da yake nufi to shi sa za ka ga kowace in yace mutlaqan nan zai faɗi wajen itlaq abinda yake nufi da mutlaqan din a a'ani sawa'an kana da mahaif ko da jinin haila ne au nifas ko jinin biki au maita ko jinin gawa ra'ahu fi sala aw kharijaha ya gani ne a cikin sallah aw kharijaha ko a wajen sallah kaga tafi akan alqaulul awwal kenan wato ko a gan cikin sallah ka gani ko ba a cikin sallah ba inda jini ne wanda yake ba shi da yawa to ba wajibi ne ka kawar da shi daga jikinka ba a bisa qaulul awwal wanda yake ba shine zahirul mudawwana ba min ah, min jasadihi ko a jikinsa ne aw ghairihi ko kuma ba a jikinsa ba ko a tufarsa ne alal misali an yi afuwa dalilin da ya sa aka yi wannan akwai hadith na abu huraira a cikin daru Kudni, sai dai bittifak hadith ne wanda yake bai inganta ba bai inganta ba bai halatta a kafa hujja da shi ba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yu'fa an mithlin dirhamin bagli min an yi rangwame akan kwatankwacin wato sisin nan na alfadari ne irin taban nan da ke cikin fata alfadari an san shi a jikin jaki da doki disa da irin wannan wanda za a ga gashin ya ɗauke to na alfadari shine kamar dai sisi din nan namu cewa an yi afuwa a kan wani to wani hadifin bai inganta ba amma abin da yake hujjan malamai a nan wajen shine cewa waɗansu sun yi hikayar ijima da kuma fi'ilin sahabbai daga cikin sahabbai akwai abdullahi ibn umar kamar yadda ya zo a cikin muwatta ta imam malik ya kasance in yana yin sallah sai ya yi a haɓo sai ya sa hannunsa ya janyo jinin ya ɗaɗɗaure shi da hannunsa yadda ba zai faɗi ba to kaga wannan jinin a jikinsa aina jasa ne to amma saboda ba shi da yawa sai ya ci gaba da sallarsa baya fita daga sallah haka zalika aka roto daga sa'id ibn al-musayyab da salim ibn abdullahi ibn umar wanda yake kowane daga cikin su su biyun nan sa daga cikin manya-manyan malaman madina wanda ake ce musu daga cikin alfuka ha'us saba wannan manyan malaman guda bakwai na madina to waɗannan ruwayo da aka yi daga waɗannan sahabbai da kuma dai shine kusan kaulin jamahirin malamai bal in ba a yi hikayar ijma'i ba waɗansu sun yi hikayar ittifa sun ce ittifaq al akan wannan akan jini dai kusan an yi ittifaq kan cewar kaɗan ɗinsa an yi afuwa ba dole ne mutum ya kawar da shi daga jiki ba la'alla <coughs> abin da ya sa saboda ganin kan cewar yawan-yawan halayen da sahabbai suka kasance na yin sallah a cikin jininsu na ciwo kamar lokacin jihadi da kuma abin da aka rito ma daga tabi'ai kamar su ibrahimun naha'i an ce an gan shi yana tafiya a ƙasan a gyautansa saboda waɗansu ƙurabe da yake da su duk ya yi jini a jikin kuma a haka yake sallah saboda tafiyar da yake yi yana gogar wannan kurajen har sai ya zama tukan cewa jini da ruwan ciwo ya haɗe a nan wajen to wannan dai kusan shine babu hadith na annabi sallallahu alaihi wasallam amma aikin salaf shine yasa da kuma ittifaqin malamai a idan suka ya zama tukan cewa malamai sun sun haɗu akan aiki da wani asali to yawanci sai ga wannan ya zamanto aiki da wani abu sai wannan abin ya zamanto asali akan kansa na'am a najasa in ta bushe ba ci nan ba shi shine ake cewa najasa ba ta daukewa da istihala sai dai a hali na daya idan ya zamanto kan cewa a ƙasa ne a ƙasa wadda take alamar ba ga alamar ta ba an taɓa samun najasa a wajen ba tsarkake wajen ba amma alamata ta kau saboda yau da gobe a bayan ƙasa to nan zai tsarkake ta amma kamar a cikin masallaci in aka gana jasa bai halatta a batta a ce wai yau da gobe da zafi da ruwa da sauransu a ai da zafi da iska ya ɗauke ta ba dole sai an zuba ruwa amma kamar a kan hanya ko kuma a titi ko a abin nan a daji amma a tufa a tufa dole sai an wanke alaikum salam malikiya akan cewa bawalin kare ba najasa bane akan cewa kare da bawalinsa ba najasa bane wannan hadisin bilta shine hujjar malamin malikiya saboda haka yana kan a sauran malamai kamar musamman malaman shafi'iyya da hanabila da suke cewa kare najasa ne bawalinsa na najasa ne su ne suke bukatar jawabi akan wannan yawanci jawabin da suke faɗa shine kan cewar aishi abdullahi ibn umar cewa yi sun kasance suna shigowa suna fita kuma su yi bawali a cikin masallaci bai ba da labari a kan cewar ba a tsarkakewa ba sai a yi amfani da cewa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tsarkake a zuba wato a gugar ruwa bokitin ruwa akan fitsarin wannan dan ƙauyen haka su ma idan suka yi su ma ake zuba ruwa a wajen wannan shine jawabin shafi'iyya a ina ai baya bari idan aka kawo cewa yi bawalin yaro karami wanda bai sha bawalin yaro karami ana yayyafa ruwa a kai amma na yarinya ana wankewa na yarinya ana wankewa to kuma kamar yadda muka ambata a wancan darasin cewa bambancin bambanci abin da sa aka bambance na tsakanin fitsarin yaro da na yarinya shine cewa na yaro saboda al'adar larabawa al'adar maza suna da yawan ɗaukan 'ya'yansu maza su zauna da su a cikin majalis idan aka kallafa musu kan cewa kananan yara da suke yawan tafiya tare da su in sun yi musu fitsari sai sun wanke ga ƙarancin riguna ga yawan da in aka yawan wanke riga za ta ɓaci wannan zai sa ya zama tokancewar. an takura mu saboda sai aka kawo sauki amma saboda ba cika daukan yara ƴaƴa mata suna fitowa da su ba sai aka ce su idan suka yi fitsari lalle sai an wanke fitsari saboda yana da babin yana da a cikin babin takfi a cikin babin ruksa ne kuma ruksa ba a daukan ka'ida daga wannan ka'ida dai ita ce abinda cewa dukkan najasa sai an kawar da ita da ruwa tunda Allah madaukakin sarki cewa yi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura kuma duk inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a izalatin najasa in ba su in ba wuraren da aka yi ruksa ba duk da ruwa yake cewa na wajen wanke jinin haila na wajen yin yin tsarki na wajen mai yin haila ta wanke ta wanke jini daga jikinta na wanda na bawali da akai a zuba ruwa a nan wajen da inda akai sauki kamar inda aka ce a goge na kan takalmi hufi idan an gana jasa a goge shi da kasa shi wannan babin rufsa ne babin rufsa ne abin da fita daga cikin asalci. kuma wannan ya an kayyade shi da najasa wanda take muayyana ita ce najasar da aka taka wajen tafiya haka dalika kamar zanin mace da kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yutahhiruhu ma ba'dahu cewa idan ta bi ta na oje mai najasa idan ta je wanda yake mai tsarki zai tsarkake shi shi wannan an keɓance shi da wani ne ba za a ɗauki ka'ida amma akan wannan ba ba za a ɗauki ka'ida daga wannan ba ka'ida shi ne sai da ruwa malam baba ka'ida sai da ruwa shine asali na'am wa yasirul qayhi was sadid haka zalika wato ruwan ciwo ruwan ciwo da kuma jini da yake fitowa daga ciwo shi yasir kaɗan ɗinsa mara yawa shima ma an yi afuwa daga gare shi to me ake nufi da kaɗan ɗin nan abin da ya sa aka yi ilhakin wato alƙai ruwan ciwo da jinin da yake fitowa daga ciwo saboda dukkaninsu babinsu ɗaya babin jini ne saboda an hada su tare da jini shi suka ɗauki saboda kusancin su da jini shi suka ɗauki hukunci daya domin ma qaraba shay'a da hukmuhu ma qaraba shay'a da hukmuhu duk abin da yake yayi kusan ya kusanci abu sai ya ɗauki hukuncin sa to menene al-yasir din kadan din da ake nufi yace wal yasir ma duna dirham abin da ake nufi da al-yasir kadan shine wanda yake bai kai sisi ba an san dai fadin sisi ko hmm? wanda yake da yawa yara yanzu san sisi ba ba san yaya sisi yake ba ballantana taro sisi wato ina jin abin nan abu ne wanda yake mai kamar abin nan wansa eh? ban ji ba to an fito da naira ne kamar da sisi kwandala to to kun ji su ne biyar ɗin kwandala wanda bai kai kwandala ba su daga cikinta na bawali da aka yi a zubarwa a nan wajen da inda aka yi sauki kamar inda aka ce a goge na kan takalmi hufi idan an gana jasa a goge shi da ƙasa shi wannan babin rufsa ne babin rufsa ne abin da fita daga cikin asal kuma wannan ya an ƙayyade shi da najasa wadda take mu'ayyana ita ce najasar da aka taka wajen tafiya haka zalika kamar zanin mace da kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai cewa yutahhiruhu ma ba'dahu cewa idan ta bi ta waje mai najasa idan ta je wanda yake mai tsarki zai tsarkake shi shi wannan an keɓance shi da wani ne ba za a ɗauki ka'ida amma a kan wannan ba ba za a ɗauki ka'ida daga wannan ba ka'ida shi ne sai da ruwa malam ba ka'ida sai da ruwa shi ne asal na'am a circumference yanzu shi ne za ka ce kamar abin da ya zamanto radius ɗinta kamar abin nan a kamar santimita biyar a kamar santimita bakwai kenan hmm? in kai da'ira dinta wa an akari dummal idalan yunka da kuma gurbi wato wajen ciwon wannan maruru idalan yunka idan ya zamanto bai fashe ba ba a tatse shi ba wato in ka bar maruru ko kurji wanda yake ɗorar ruwa to irin ruwan da yake fitowa ba tare da in an ba wai in an matse shi ba ko irin pimple din nan ba tare da in an matse shi ba to wannan duk an yi afuwa a kansa eh, ba za ka ce idan wannan yana fita daga jikinka ko kuma akwai kurji a jikinka yana fitar da ruwa din ka ce ba za ka yi sallah ba har sai ka sa filasta ka rufe hmm. amma idan har za ka a bisa ƙauri na biyu idan har za ka iya sa filasta ka rufe shi to wannan shi ya kamata amma idan ya zama tokan cewa baka san cewar zai iya fitar da ciwo da ruwan ciwo ba sai ka kama sallah a haka sai ya so fitar da ruwan ciwo har ya zama to bai wuce wannan idarin ba na wannan sisi din to ka ci gaba da sallaka wannan ba zai sa ka fita daga cikin sallah ba kamar da aka rawaito wayannan wannan sahabi mai girma Abdullahi dan Umar da wayannan malamai na tabi'ai suna yi da wato jini da yake gudana daga hancin su na haƙo na'am Ah, jinin basir shi ma yana cikin wannan jinin basir shi ma wannan ma'afuwan an sai dai ah, ga wanda yake an san ya san yana da shi to zai ɗauki hukuncin mai istihaba kan cewa ya istighfar wato ya kunzugu hmm, ya toshe wajen don ya kiyaye tufafinsa ya kiyaye kuma wajen sallarsa amma idan ya zama to duk da kunzugun ya fi haka to ba la yukallifun nafsan illa wusaha haka zalika mai salasul baul mai salas mai yoyon fitsari ko salasin ko salas din mabi shi ma duk hukuncin sa haka yake zai kokari mustafa ya zama to ya toshe amma zai iya abin da ya fice wannan na ikon sa babu komai akai wa an baradi kuma an yi afuwa daga jinin wato ci a kuda kudin ciro wannan kwaron kudin cizo mai tsotsar jini to shi ma irin wannan a jininsa wanda yake idan kamar ya mutu a jikin tufa za a ga ya yi jini din kamar irin su jinin sauro da sauransu duk wannan an yi afuwa a kansa bal dukkan wata dabba wadda take la nafsa laha sa'ila babu wato jini da ke gudana tare da ita shine wato kwari jininsu don ya taɓa kaya don ya ɓata kaya wannan yana daga cikin abin da aka yi afuwa a kansa bal ai asalin ma dama wannan jinin jini ne wanda yake zahir hmm. amma kamar da ya gabata an yi sabani akan damul baradin yana daga cikin damu mala nafsa lahu sa'ila kuma baya ciki kamar yadda muka karanta a cikin babun najasa wa tunil matar da kuma tabo da kuma tabo na ruwa shine mas'alar da ka kawo tabo na ruwa wa in kanat azratu fihi ko da ko najasa bayan gida tana yana cikin taɓon illa an ya kuna najasa to galiba sai dai idan najasa ta zama ita ce ta farin jayi ta fi yawa a ciki aw ya kuna laha ainun qa'ima ko ya zama to yana da tana da wato kaga ainin najasar to a nan wajen shine ba za ka yi sujada ko ka sa hannunka ko a wajen inda ainihin najasar take ba sai ka ɗauke kanka daga nan wannan suwar ɗin guda hudu ne idan ya to cewar wato yayin da aka yi ruwa ya kwaso taɓo na hanya in ma dai ya zamanto cewar ruwan ya fi wato ruwa da taɓo ɗin sun fi na jasar yawa idan ruwa da taɓon sun fi na jasar yawa babu iskali a nan wajen saboda abin da yake mai yawa shi ne zai ɗauki hukunci ko kuma ya zamanto cewar najasar ta fi yawa wato idan ya zamanto cewar najasar ta fi yawa to nan wajen najasar da ta taho a bisa wani kaulin ba a shi ne iziya ya tafi a kai ba shi cewa wani najasar ana afuwa a kanta saboda najasa ce wanda yake shiqqul ihtiraz minha zai wahala ya zama to ka kai maganin kanka da gari dan baka da iko akan abinda abin nan a ruwa ruwa ya taho da shi musamman a wurare da ya zama to kan cewa babu hanyoyin magudanar ruwa din hali na uku shine ya zama to cewar kana ganin ainihin najasa ɗin to in kana ganin ainihin najasa to shine wannan bai afuwa ba sai ka ɗauke kanka da gare ta to shi kuma ya kawo kan cewar hatta inda ya zama to ma najasar ita ce ta fi yawa tafi wato kasar da sauran abubuwa da ta ɗebo in ita ce tafi yawa to anan wajen ita ma sai ka sai ka ɗauke kai kuma wannan shine aula kuma shine wato abin da ma rai ai ba zai so ba yana ganin abin nan ɗin yanda wato a najasa ta yawa a cikin yumbu ya zo ya ce zai sallah a wajen in ba da wani tilas ne ya sanya ba ba inda zai yi kamar da yake faruwa a wajen sallar juma'a to in ba haka ba al'asul ne kan cewar mutum ya kokari ya ya dauke wato ya kawar da inda zai ya kawar da kansa daga nan wajen kada ya sallah a wajen daidai gwargwadon iko wannan shi ne karshen fasalin wa'annan fasalai guda biyu da muka dauka wanda yake dusa da alaka da izalatul najasa subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk alhamdulillah wa wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd wannan yana cewa za a iya cewa ruwan kwata wato ruwan banɗaki na jasa ne saboda fitsari ne da ruwa a cakuɗe kuma ruwan ya fi fitsari yawa galiba ya matsayin caɓi da kuma irin su ruwan dauɗa kanzo da sauransu eh, ruwan kwata saboda abin da yake kunsa na ah, in akwai ainihin najasa a ciki wannan ruwa ne wanda yake a najasa ne saboda idan dai akwai ainihin najasar ana ciki ko kuma abin da yake galibi in an san bisa galibi baya rabuwa da najasa kamar kasancewar kwata din ba a raba ta da fitsari da mutane suke yi ko da ba bayan gida ne a ciki ba amma ruwan magudanar ruwa ta unguwa an san mutane suna tsugunawa su yi fitsari idan wannan shi ne galibi to ana hukunci da galibi hmm. domin ana cewa al-ghalibu kal muhaqqaq abin da yake galibi kamar abin da yake tabbatacce ne saboda haka ruwa wanda yake da irin waɗannan alamu za a yi hukunci da najasarsa don haka in ya taɓa rigar mutum kamar yadda ake yi wajen ranar aikin gayya din nan bai halatta a yi sallah da waɗannan kayan ba sai an wanke su ko bai halatta masu aikin gayyan su sallah ba sai sun wanke jikinsu ah, amma ruwan kanzo da ruwan dauɗa wannan ba najasa ba ne domin ruwan kanzo a kanzo baya daga cikin abubuwan da muka dauka a cikin najasat don haka don ya jirkita ruwa ruwan ba dai za a iya yin tsarki da shi ba za a iya yin alwala ba za a iya yin wanka ba amma ba za a ce don ruwan nan ruwan ya taba mutum ya mayar da shi mai najasa ba ko ya bata tufar da najasa eh kware eh, ana ba mu dabbobi na'am eh rigan baka nake wannan shi ba najasa bane mai na mota da sauransu duk wannan ba komai sai dai kawai kasancewar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya ci tafarnuwa kada ya shigo masallaci saboda zai cuci mutane to shi ma mai kayan bakanike in shigo cikin masallaci da kayansa na kanikanci da ko da sauransu zai cuci mutane dan wanda za su wanda zai tsaya a kusa da su a cikin sau zai bata musu kayansu dan haka bai halatta ya shigo cikin masallaci da wannan kayan ba sai ya cire shi, dan saboda kada ya cuci ƴan uwansa musulmi wannan hadithin hana shiga masallaci ga wanda ya ce tafarnuwa ko albasa asali ne kan dukkan wani abu wanda zai cuci mutane idan za a yi shi a cikin masallaci da mutum kada ya zo masallaci domin kada ya cuci mutane sannan wani yana cewa a yi masa ƙarin bayani dangane da cewar idan najasa ta bushe ta tashi daga najasa a'a <coughs> ba wai mutlakan bane in najasa ta bushe ta tashi daga najasa cewa ne kamar a ƙasa a fili na Allah al-mufawwid idan an samu najasa a ƙasa sannan har aininta alamar ta riga ta bushe babu alamunta ko kaɗan to wannan wajen ya da tsarki za a yi sallah a wajen amma a jikin tufa ko a waje da ake yin sallah ko a jiki bushe bushewarta ba gusarta da ita bace tunda Allah madaukakin sarki ya yi umarni da a kawar da najasa hmm? ko a cikin masallaci ko da a ƙasa ne na cikin masallaci ba za a bar najasa haka ba ba za a ce in ta bushe shikenan ta kau ba dole sai an wanke kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarni da a zuba ruwa a nan wajen sannan wani yana cewa ne hukuncin kawar da najasa kamar wanke mani amma bayan an wanke tufar za a ga tana nuna dabbare dabbare wato tufar za ta nuna shati misali kamar a farar tufa eh to in ka tafi akan cewa mani najasa ne kenan amma a bisa kaulin a cewa mani tahiri ne kamar da a karatunmu na wancan makon da ya wuce muka yi bayanin kan cewa shine matabar Shafi'iyya da al'imam Ahmad riwaya mashura a cikin madhabarsa kuma abin da yake shine mafi karfi ta fuskar dalili babu laifi amma ko da a kaulin cewa najasa ne idan ka wanke shatin ba zai tasiri ba domin kawai da ya zo a hadithin aisha radiyallahu anha ta kasance tana wanke mani daga tufar mazan allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fita sallah wa inna alaihi la buqa'ul ma sai gashi alamar dabbar dabbaran ruwa a jikin ruwan dabbar a tufarsa wato alamar shatin a mani din bai riga ya tafi a gabaki daya ba hmm. al'asar wato gurbin baya cutarwa idan da ya zamanto ainihin abin ya riga ya kauce na'am kafin a wanke ba eh amma in ba a wanke shi in ba a zane su din ba ma aka wanke ga baki ɗaya duk babu laifi hmm, wanda ya saura din tunda da sa ya riga ya wuce shi kenan sai wannan yana so a fassara masa hadithin ummu salama za mu jo shi ne amma dai a takaice ya hadithin ummu salama inni imra'atun أشد ظفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam tace ita mace ce wadda take tana tsananta daure gashin kanta tana daure shi da kyau to in ta tashi yin wankan janaba za ta za ta sunce shi sai ya ce la ya ya ishe ki kawai ki kwarara ruwa sau uku a kan kanki sannan ki zubarwa a sauran jikinki ke kin jini tsarki wannan hadisi zai zo a babin wanka wanda ya ɗaya daga cikin hujjan da malamai suke da waɗansu malamai suke yi da shi akan cewar ba dole ne sai mutum ya ci cuccuɗa ba wajen wanka inda ya kwarara ruwa ya tabbatar ruwan ya kai ko ina a jikinsa wankansa ya inganta a wannan ya cewa ina hukuncin wanda ya haɗa ruwan ɗaurayarsa da wani da ko kuma bula eh ruwan ya wanki yayi amma bai yi tsarkake tufa da shi ba wanki ya yi, amma tsarki bai yi ba saboda haka in yana nufin don tsarki ne to tsarki bai yi ba tsarki dole ya zama da ruwa mutla, wanda ba hada shi da komai ba bula mai tsarki ce amma haka tana jirkita wato launin ruwa chemical kuma yana jirkita ɗanɗanonsa da makanshinsa sannan wani ya ce mai hukuncin sallar mutanen da suka yi sallah a cikinsu akwai wanda ya sa riga mai hoto domin an ce mala'iku ba sa zuwa gurin da hoto yake sallar ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akwai hoto a gabansa bayan ya idan da sallah yace amiti anna qirama a cire wannan hoton sallar ta yi sai dai idan mutum ya san da hoton in yayi da wannan hoton a jikinsa to yayi kuskure ya saba ma Allah sai ya tuba ya dina wannan yace menene hukuncin wanda yana sallah raka'a biyu na ƙarshe sai ya karanta su kamar yadda ya karanta na farko fatiha da sura babu laifi saboda akwai hadisai da suka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta sura a rakawoyi na uku da na hudu saboda haka ba zai yi da sahau ba aslan a wannan sura sabanin kamar abin da yake a cikin matabar imam mali domin ya tabbata a cikin suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta fatiha da sura a raka uku da ta hudu dan haka idan yayi ba sai ya sujudu sahau ba babu laifi a gare shi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu eh eh eh eh a aishi cewa in yi ɗauraya da ruwan bula haka yi ce yi tambayar sako in yi ɗauraya da ruwan bula ko ruwan kemikal amma kaga kai kamar ya ce kayi wanki mutum ya yi wanki ya yi ɗauraya to ai haga yayi wanki yayi tsarki dan haka duk abin da zai zo daga baya ko babu komai bula chemical din ya zuba in dai in dai ba dai zai sake titilawa ba kuma yayi amma illar shine ya zamanto cewa yazo zai yi doraya da ruwa wanda yake ba ruwa wanda yake mai tsarki mai tsarkakewa ba to shine nan wajen bai to ya tsarkake tufarsa ba eh wannan yana ɗaya daga cikin wato rashin mutunta sallah rashin mutunta sallah ne Allah madaukakin sarki ya ce ku du zinatakum inda kulli masjid ku rike adanku yayin da za ku je kowace sallah yayin zuwan ku masallatai rikar ado shine mutum ka sanya kaya na kamala amma ka je wajen sallah da kayan bacci wannan bai dace ba sallah ta yi sallah ta kuma ya sallah tayi ta halatta amma kuma ya mugusta ya mugusta bai bada bai ma girmama alamomin wanda zai girmama alamomin addinin Allah yana daga cikin tsoron Allah zuciya wanda ke tsoron Allah ne zai girmama sallah da wurinta zalika man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub wannan waye wasu malamai suka ce ita mace idan ta shafa ruwa sau uku a kanta ya menene gaskiyar magana a mace ma sau ɗaya za ta shafa ruwa a kanta kamar yadda namiji yake shafawa ba abin da ya bambance ta da namiji wajen yadda za ta yi alwala zuba ruwa sau uku da aka ce wajen wankan janaba ne wannan kuma ba mace bace hatta namiji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake wankan janaba yana zuba ruwa sau uku a kansa eh, ya cuccuɗa kansa ya tabba ya san ruwan ya kai har wato asalin kansa hmm, har wato kwaryar kansa fatar kai din ya zamanto kan cewa ya ji ruwa ya tabata. ba kawai ya taba gashin sama ba sama sama ba tare da ya kai can kasa ba اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد akwai wani dan uwanmu da yake zuwa karatu dan wajen matarsa ta gamu da larura tana cikin koma yanzu a asibiti a dazu dazun nan ta shiga cikin dogon suma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da yayi mata ya ba ta lafiya da sauran musulmi baki daya wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi